we shall continue to force ahead with even greater vigor, commitment. Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya kenan, Laftanar General Faruk Yahaya ke kara jaddada cewar za a ci gaba da masa kaimi da yin duk wani abu mai yiwuwa wurin kare ƙasa. Ba za mu bar Najeriya ta ruguje ba. And would not let Nigerian down. General Faruk Yahaya wanda ke jawabi wurin babban taron manyan kwamandojin mayakan Najeriya ya ƙarin haske kan makasudin wannan taro. all field commanders, all principal officers and principal actors to review our activities. Taro ne da ya taro baki ɗayan manyan kwamandojin sojojin Najeriya. da ma sauran manyan hafsoshi daga baki ɗaya rundunonin sojin ƙasar don bitar irin yadda ake tunkarar ƙalubalen tsaro a ƙasar a kuma asase irin kazar-kazar ɗin da aka yi sannan a yi nazarin irin ƙalubalen da ake fuskanta da nufin tsara yadda za a tunkari wannan matsala and see the way how to forge ahead Babban hafsan hafsoshin kazalika ya ce ba ko shakka. Yanzu kam a iya cewar kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Our modest successes against the terrorists in the North northeast are being recognized and applauded in the global index. Irin nasarar da muka cimma akan 'yan ta'addan arewa maso gabashin Najeriya har yabo ya samu daga cibiyar da ke asase yanayin ta'addanci a duniya wato Global Terrorism Index sannan hoɓɓasan da muke yi wurin murƙushe 'yan bindiga daɗi a arewa maso yammacin Najeriya da kuma arewa ta tsakiya, da masu rajin raba ƙasa a kudu maso gabashin ƙasar. Na ƙara samun nasara biyo bayan aiki tare cikin haɗin kai da muke yi da sauran jami'an tsaro. This was achieved through increased synergy with our sister services. Da yake batun ta'addanci ne kusan ya mamaye wannan taro. masana tsaro irin su Dr. Kabiru Adamu na cibiyar tsaro ta Bikon, Akwai bukatar su ma sojojin su sake taku. Shi ta'addanci duk da yake an samu ci gaba an samu ragi daga alkaluma da yake shafar ƙasa an samu canji na yadda ta'addanci yake a ƙasa. A takaice kenan akwai buƙatar ƙasa ta diba yadda ke yaƙi da ta'addancin nan. Akwai wannan kundi wadda ake ce ma National Counter-Terrorism Strategy wadda ofishin mai ba mu shugaban ƙasa shara kan harkar tsaro shine yake gudanar da shi kuma shine yake ya bayar da kamar taswira wadda ƙasa take bi wurin yaƙi da ta'addanci to kamata yi a waiwaye shi. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.